abin abinka mi aka kare da ta ani ni ya kuce amma kariya take ni ya ce zai da ka taba gobe da kai da aka taba ani ya ce kiran gobe da kai ta kai makame ya ko da kai ba mu in nan da ne aka taba ni jar ni tai oke mu ba nan taba mu kai da ta dike mana ko mu a kashe mu bal ma ita ta kayan boko haram ita ta ce ta ake ya ta da boko haram lakcari ta nemi a saya mata lakcarin Nijar ta yi noma ta zama to take ba duniya a abinci ita kuma kasar ta ba albarka abincin ɗan Niger ta ce da ita ce to a sa rigima ɗin sun gudu na yi he Allah ya sanya madadin mu gudu he ita ta gudu. Allah ƙara kai da amin Allah ƙara ka kaskar da ka amin waɗannan mutanen jama'a mikiyan ku ne ko kun yarda tura mikiyan ku ne ko ba ku yarda ba mikiyan ku ne wanda ka kaga bai gane ba ku ne yin shi idan ana cikiyar mahaukaci in ka bada shi kafiya na in ko ba mahaukaci ne to mugun make da sinan ko shedan ya zan da shi ba Na dan shedan iya kai kashe kai ko shi ba ana da ya kashe ka da yi ya yi wanka ya sa ya hula ya maka ɗaya, ya kai ka a hallaka ka akwai maka cikin da kai wannan shekaru 60 faransa ba ta da ko inda ake ɗaukar dinari giram kai ba ta da ita ta yi kowa arzikin dinari a cikin duniya ina ta sai giram Niger tana da ita, Mali tana da ita, duk kuma na daga cikin ƙasashe da kowa iya. ita da cikin kasar da kowa arziki na daga cikin kasar da ke ba da wuta a kasashen duniya daga inda take dokar gidajen mu mu kuma daga cikin kasashen da muka yi kowa rashin wuta wai sai mun sayo wuta a Najeriya ruwan namu ne kaza din namu ne amma aka zo da siyasa ta ta Faransa ta Najeriya aka haɗu ita ta tana mana hasada su ta tana mana hasada aka dangare mu mutane sun dauka wadancan yan uwansu ne a shi a siyasa ta ba yan uwa bane kariya ta ba wani yan uwa bane dan uwa wanda yake baban ka shi ne dan uwan ka ne wanka shi ne dan gwanga amma gwamnati da gwamnati ba wayan mallaka a kan su ta ce kawai duk shirin da aka da zuwa ka da yanzu ba ka bayyana ba ina ke tiren yan yan da Najeriya da Benin ba su muka yi ba tsawon iyakar su ba me suka amana mana halishin na Hausa me ya amana ba yawa mali ba ka zama mali ba bai kina yan karfi ka zama mali ba waye ne shi mali ba tsadi na ba ka yi zamani ba mun yi iyakar kilomita dubu da ɗari ɗaya ban da sharri ba abinda kuke zama ko ku haram da gare ku da kuka yi da kinna ba kuka yi da kaza kuka yi da yanzu kuma shi kenan a'a kasan mu daga kun ko daga zage zage sai wannan ya zage mu wannan zage mu mu ba mu taba ku kun mu wai kuma ku yaba maganganu wai an gaya muku magana an gaya muku magana ku zuwa yi ya ce ga ba za a gaya magana ba ka taɓa yin mun kira wani mutum mun ga mu magana da taɓa mu kai mun ko lalata ka mun za mu baka abinci yanzu ba za ka yi ba an ba ran bai wanda kai a duniya ina ne ake hukunta tsoho a bashi tashi ko tsohon gari ba a bashi kare in haka ka ba ka san ba darajar tsohon da ya ga shekara saba'in da ya tuka madam kuma sannan ina ne aka taɓa kama belai shi kuma aka zo aka rika bidiyon shi ana tura ma mutane yadda ake ruwa shi duk duniya ana irin wannan sakarci yanzu wannan mutumin yana da yaya yana da yana da wani me za su yi a su ne ne yanzu shin dan ya zagi an ce wai wai ba wai gwamnati ne zaga sanata Obasani shin zage zage a siyasa haramun ne Kala yang kami yang siyasa, lagi lagi siyasa A kami. Ada bukan yang ba? lebih baik dari gunung. Kau ini dari gunung. Amai nanti jepun. shan a Najeriya an zagi Allah ko ba da Allah ba me suka yi an zagi man nan Allah Najeriya ko ba zagi me suka yi to kuma kai kana nihin na shi wannan a uba don dattijo da mutum ne mai tsarin ciwon kai kana nihin zai tura wasu ƴan sanda kuma ba ƴan sanda ba ba ɗan sandan da zai zo ya kama mutum ya kalaka ɗan shiga shi da fitin yan su yan sanda sharri ne aka yi kuma bari ka ga su yi bincike wallahi ka gano ƙaryar ta kuma shi santa uba sani ba zai ba za ba shi siyasa hauka ce ba zai yadda wannan abu ba ni na tabbata a matsayin shi mutumin da aka ɗauki jiha kamar kaduna aka shi a matsayin kwarri kaduna ba kai kwatar najeriya ce yanzu ka yi gwamnan wannan jiha kuma ka kasa ana ba da zaki ta kashi an zagi annabi muhammadu a duniya ba ya ba zagi ba kai ba zagi ba da zagi da rubu wane yi eh? da a zage ka da abige ka wanda ya zahi yi wa sala ke ba mara ka daraja ne shin da bugu da kisa wane yi dan Allah da gwamna da da gwamnan kowace jiha da Jafar Mahmud Adam wani ya Jafar da kiza da zagi wane ne wa aka taba ga an kama ana ta dani ka ba kama ba shin an kashe albani bai hisa da ba duka anin bayanin albani na minti goma yan siyasa shekarar ɗari suna yi kai ba haka bayani ne na hankali har da ake zaƙo shi ana yin albarkashi tabbas haka ne yan albani mai ilimi albani mai imani albani mai hankali an zage shi ko ba zage ba an kashe shi ko ba kashe ba kuma yanzu akwai wani gwamna da a ce dan an zage shi a haka wannan gwamnati da zai ba sharri ne shi kanshi suka mishi na siyasa yan daba ne kawai suka tsara ya za a ɓata mishi suna amma a hankalin sarda ko ba sarda zai wannan kan kuma yan sanda da duk kasani aka tura su daga division ɗinsu suna da shugaban suna da tirin ɗinsu ba ɗan sandan da zai zuɗin zai biki kuma ya yi ba a ɓatan gudu yan sanda ta kai ba ɓatan gudu suna da hankali ba su kansu aka to yanzu ce in haka ya zama gaskiya ya zama da Allah yan sandan nan ne ne ba sai me ya bambance su da yan kiran da ake kuma da sa bada kaga yan sanda ba su yi wannan ba wannan ya nuna maka wasu yan duniya da suke cin karansu babba dan shi wanda zan da ya baki mutane kuma bai cancanta da mutane ba kuma wanda suke bari ana zagin ayyukan da gwamnati da irin ta hana da gidan kuma ba idan ka ce ɗan jarida kada ya ƙara yin hira da wani zai a dokar duniya ɗan jarida yana da ƙa'idodi cikin ƙa'idodi ɗan jarida idan ana ramba suna faɗa da mana abu to ni ba zan kira ɗan jarida wani ce zo in baka bayanin matsayin mara a ya ce kai ne mara amuru baka da ake faɗa da kai ina ce a ya auke ce a baka da ibirin ka yi magana ne in zarce ka mara abubakar ya kare kashi mara amuru ya kare kai ba shi ne kare ɗan jarida nan yan gari da bdc suka yi hira da zai da ko ba sabuwa a dubi da tara me suka yi hira da shi ga yan gari da sun san dokan nan kuma yan gari da na najeriya ne ba mu ci abin da zai yanka ce ba su ba aka tambayi ɗan ɗan gari da ya tambaye shi ce zai da ko ba sabuwa kai ga ka shugaba da na miliyan talaka ɗan sarki ka da gidan wai me za ka ce gaba da shugaban nan na niyyar shi ne shugaban niyyar ba shugaban shugaban ba ba sa an shugaban ba ɗan uwan shi bane ba su da alaƙa ba uwa shi a Niger ba uwa shi a Niger amma aka tambaye shi ɗan jarida kanshi to ya saba ma ka'ida ta aikin jarida me za ka cewa dangane da shugaba wannan shugaba da Niger ɗan jamhuri ka za abin da ba da amsa a ɗauko abin a yana an yi kuɗi sai ce a yi tun da yake a duniya ban taɓa ganin takwarin shugaba ruwa ba irin nan da mamar da ya yi sauri abin da 'yan Najeriya suka ce bai kamata ba kan Muhammadin nan soja ne kan Muhammadin nan ya musa simila kan Muhammadin nan ya shiga ya je ya tai Najeriya ayyuka ya je kada Nijar a Najeriya jami'in diplomasiya ne kuma shugaban kasa ne na wani ta kasa da kuke makwabtaka kuna da haƙƙi a wani banza dan farar kula da ba dan cikin su ba ya zagi shugaban da ana harka siyasa ba siyasa kasar su ba ce ba shugaban shi bane bai cuce shi ba ba sa'an shi bane ya ahihi da cikin shi amma na da kuka shi ɗan siyasa ku da arewa da malaman ku da dattawan ku da sarakun ku wa ya ce zai yi bala ko ba sauran da kika ba? in an zage ku ba a kyauta ba amma yanzu aka zage tanya wanda ya zage shi ba ɗan ƙasar ba ne sa nake tanya ko tsohon kartiki ya kai kwanakin tanya a wajen moro ba za a dami a daban moro wajen moro ba za a dami ko da suke yanzu shi da ya sanya aka girka mushi kamara ana tambaye su cani yana kura masu cani a shari'a cani kenan amfanin da ya ba Najeriya in aka ba dan bai kuma da shekara dubu na biyar ba Najeriya dan ya taba kwato wani yanki na Najeriya daga hannun yan ta'adda ne kama gwamnatin Najeriya shi ne bai shugaban sojojin Najeriya shi gaban shi na yanzu na yanzu ka tambaye shi wane ne irin Abdulrahman Tani Allahu Akbar me aka yi a yankin wannan da masar yaya aka yi da kuka karanta a gonar ya yaya ah! cikin littafi suka yi tambayi alasan wata yaya su wannan tun bakar suka yi sanda ta rikice a abiyan sojojin eko suka daka da gudu sojojin tarayya kuma suka gudu yaya su tun bakar suka yi suka kare alasan wata tsaron kirbe a cikin wanda kuke zagin nan yaya suka yi kaga sun ba a sun amana da kuma mana gine ba sun amfana yanzu aka bari mutumin nan ya girka kyamara yake zami da tsawon watanni sai yau za ku bashi kashi kuka ce ya zabi ba sai yau duk da ba laifi ba tun da ɗan Nijar yake zami shi ɗan Nijar ba soja ba ne shi ɗan Nijar ba ne daraja ba ne wannan ba shugaban ƙasa ne gwamnan nan naku duk irin darajar da gwamna ya samu ne sunan shi gwamna idan ana karin shugaban ƙasa gwamnonin Najeriya duka talatin da ke sun yi ku suwa sunan su me gwamna bambancin da wani jaka lura amma aka kafa kyamara ana zage shugaban mu an zage tsange an zage tsani ku ce ku ba sai yanzu kuke cewa wani ya kira a waya wai na ce na zage shagari sai wani zage shagari sa ne shagari ya fara wulakar kai da yan nigerian kuri haka ne an yi ko ba a yi ba shi shagari in yana da sai ban gaya an yi ko ba a yi ba shi ya fara wulaƙanta in ta zamanin su gaban ba a sanin ɗan niyyar ɗan Najeriya ba a ma ci a ɗan niyyar ta ake ɗan da maka ɗan kan da rumba ke wani duka mutanen ɗaya shi a da ya wuce a ɗan niyyar ya tashi ya koma ƙasa sosai ya yi takardar ƙidilin zama amma ɗan labana ya zamna ɗan tsiri ya zamna ɗan ɗan ɗan ɗan da sun tafi zamna aka ba mai ɗan niyyar ta wasu ana kasa bakin kurintar da kayan su yan najeriya suna tafi sai da su an buɗe ba fara wannan mulakancin buhari ya goyi mashi juyin mulki shi ma ɗan arewa ne masoyan ba da ya juyin mulki a tamanin za a samu sauki sai buhari ya ce ya tabbatar da koren nan ma kuma ya rike iya kai ya kuma ƙara in an ga ɗan nijar da sai ba a kwace in an ga ɗan nijar da naira a kwace aka ga kwace ba ɗan nijar kuɗi wanda ba da wurin kasuwanci ne ne na Najeriya su kai shanunsu su kai bakinsu, su kai gyaɗansu a kwace gwamnatin ya ta magana talakani ya ta magana Ƙasar su muka yi suka sako sojojinsu da fasdarin da magidanin sun haka ba haka ra'ayi sai ma an bige ka da gora a ce haka a caje ka a ɗauke kuɗin ka tita sai ka tawo ka sani mali in ka zo ka ci a koni kasar su ka shiga a ganin, zamani wani yanzu wani hemu mance cewa buhari ya taɓa sa an yi kwace a in muka ce buhari ya ba da izinin amma ɗan niyyar ba ce shi Buhari da rashi kila wannan labarin ya yi he ne ya yi bari amma bai ce ba ya ce ya ce a kwace kuɗin yan da kuma an kwace in kuma ya ce bai ci ba to ya fito rediyo ce bai ci ba ai gaban jama'a a kai tambayi yan kasuwan da direbobin nan waye ba inda da kuɗi he kanu kai da ka ne ko ba ne kun da kasar da aka sa dokar ku? kuna iya kare bayan rike iya a bacin kudu a kore ka za ka tafiya a bacin a da kore an yarda an kore ka inda ka tafiya a bacin a da ka kore kuma kuna cikin ne kos kuma lokacin da akwai ne kos kuma ni kos da ta ce ba koki an maka sare dan sanda ko da kun ga maka da in ka biye shi ka biki to in ya hande ka kai ka ja da haka dole kai haka ya caje ka amma ya kos ba kuma kai dan mamba ne a yau amin amin malam da haka nan dan dubbai Allah saukar da ayoyi ya ame da ame da turai mu sake koma duwa mu sake koma gaba mu sake koma iska kawai kawai wani ya ji daɗi